فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في Assalamu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna farawa da godewa Allah maɗaukacin sarki ma'abocin dukkan falala da ni'ima dukan godiya da yabo suna komawa ne gare shi lafi alhamdu wa lafi shukuru wa lafi tara'ul hasan muna ƙara godiya gare shi shine wanda ya cancanta a gode mata a farko shi ya cancanta a gode mata a ƙarshe lafi alhamdu fil ula wal shi shine wanda ya cancanta a gode mata. ƙasa da sama da kuma cikin dukkan halittunsa walafin hamdu fi samawati ci wal'ar ya ba mu dama ya kuma tsawaita mu ya kuma ba mu lafiya wannan sama da komi ya mu cikin masu imani har muka sake zagaye wannan shekara a hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai muka kuma riki wata rabaza wata mai albarka wata mai daraja a wurin dukkan musulmi da ni'imarta Allah ya sa kuma mun sake dawa wannan majalisi inda muke yin karatun alkur'ani da tafsirinsa a wannan majalisi na karatun safe na iyaye mata a wannan masallaci wanda ke da sunan Usman ibn Shehu Awak wanda ke gidan marigayi alhaji shehu awak Allah ya lullube shi da rahamarta kuma gafarta masa da kuma yi masa rahama tare da ɗansa wanda aka sa masa wannan suna da sunan wannan matsalaci tare da kuma malaminmu da ya karantar da mu a cikin wannan matsalaci kuma shine ya ɗora ɗan ba wajen karantarwa a wannan matsalaci a sheikh Jafar Mahmud Adam, dukansu Allah Ubangiji musu rahama sauran musulmi da suka rigaye mu kuma zuwa ga Allah gaba ɗaya Allah ya gafarta musu ya musu rahama mu kuma da muka rage da sauran rayuwa Allah ya ba mu rayuwa mai kyau kuma ya ba mu kyakkyawan ƙarshe ya zama ƙarshenmu ya fi mu kyau muna kuma roƙonsa dukkan albarkatu da ake samu a cikin wannan wata na Ramadan Allah ya sa da mu a ciki kamar yadda kuma muke fata Allah maɗaukacin sarki ya sa a'a an nesa ne kan yafi zan ja shi can bayan haka kamar yadda kuma muke fata Allah maɗaukakin sarki ya sa mu samu damar azumtar wannan wata da sauran ayyuka na ibada duka da ake yi Allah Ubangiji ya ba mu ƙarfi da kuma imani da za mu yi shi imanin wahdi saba. kamar yadda muka saba muka buɗe da ɗan jawabai irin wannan na nuna mukaddima farko na nuna godiya da kuma jinjinawa ga Allah maɗaukacin sarki wanda dukkan ni'ima gare shi take komawa sa'annan kuma muka kisar da jawabi na godiya da jinjinawa da dukkan waɗanda suke da ruwa da tsaki wajen haɗa taronmu a nan wannan ƙungiya ta jam'iyyar sulbir ƙungiya ta haɗin kan mata masu kai wajen tallafa wa da'awa ta musulunci sannan da kuma ita kanta wadda take karɓar bakuncin mu a nan kuma wadda take jagorancin gudanar da wannan karatun wato mamanmu hajjiya aisha binti musa dukkan ku allah ya muku kakaya alkhairi allah ya albarkace ku ya albarkaci rayuwarku ya sa ku lafiya allah ya albarkaci 'ya'yanku da zuriyarku da tsatson da za su gari a baya allah ya tara mu da ku a cikin albarkar alkur'ani allah ya sa alkur'ani ya zama mai ceto a gare mu ranar kiyama wannan wata na ramadan kamar yadda kullum muke faɗa dama ce idan Allah ya baka sai a yi da kai in Allah bai baka ba haka za ka tafi kullum ana mutuwa kamar yadda jiya aka yi shekaran jiya aka yi an yi kuma ana gobe za a shiga ramadan an yi can baya to amma mu Allah ya ga dama za mu shigo النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن في بجء الكبائر salloli guda biyar da za ka yi ɗaya daga baya ka zo ka yi wata kamar tsakanin azahar da la'asar tsakanin magariba da isha <coughs> duka suna zama kafara ne gare ka na laifukan da suke tsakani to haka kuma watan ramadan idan aka yi shekarar bara to idan ka samu aka zo yin shekarar biki tare da kai ya zama maka kafara na yafin laifukan da ka tsaka daga kan baran zuwa bana wannan duka daga cikin falalolin Allah ne kamar yadda kuma idan Allah ya ga dama sai ya wa mutum har ya samu dama ya shiga cikin watan kafin ya bar duniya shi ma wannan dama ce shi kuma wannan damar ta fi damar da take ga wanda shi zai mutu kafin a shiga watan a cikin fatin nan da muke ciki muka yi rashin Allah mu mai kiran sallah na masallacinmu na atbu injiniya muhammadu sani wanda ya fi shekara ashirin na gani ya fi shekara talatin ma yana kiran sallah a masallacin atbu amma allah ya karɓi ransa a cikin wannan wata Wannan yau da safen nan kuma muka tashi da rashin ɗanmu Usama Ahmad Musa wanda ɗa ne ga abokina alarama ahmad musa gombe wanda yake karatu a jami'ar musulunci ta madina wanda kuma aka haife su a madina tare da un musulun to yau ɗin nan allah ya masa rasuwa a can ɗin kuma ya rasu ya yi ciwo na kansa aka yi masa aiki to amma dai Allah ya sa ya iyaka kwanaki kenan kaga haka ne idan lokaci yayi <coughs> dole za a tafi mu ma duka mu da mu muke jira Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe <coughs> sannan na ji daɗi yadda na zo na ga ci gaban da wurin nan ya yi musamman wannan katafarin gini da na gani aka yi a gefe ban san da ginin nan ba nake tambayar imam yake dama sun yi shiru ne za a yi surprising dina nake to Allah da tun da kuka yi surprising dina ni ma zan yi surprising din <coughs> surprise din da zan yi muku shine a wato bana ina za mu karanta na yi ta taraddadi da je ka dawo da neman shawara da tuntuka da kuma ɗora ita hajjiya a kan jagorancin da zaɓi ina ne za ku karanta ce ta yi shawara da ku kuma ta yi shawara da amir a kan cewa ina za mu zaɓa don ba ku manta ba tsarinmu shine mun saba mu ɗauki wani lokaci mu ɗauki sura gaba ɗaya kamar da muka yi wa suratul hujurat yadda muka yi wa suratul ahzab wani lokaci kuma mu ɗauki wani gutsire na sura galibi mun fi ɗaukar darussan da yake da alaƙa da fa'ida wa mata shi yasa bana da yake bara mun kammala suratul hujurat Yana ce to bana ina zamu sai na ba da option guda uku na ce a zaɓa mana guda ɗaya duk wanda aka ɗauka ya yi na ce ko dai mu yi suratu yusuf ko kuma mu yi suratu a maryam ko kuma mu yi mu fara daga surorin ƙasa sai mu zama sama muke hawa shi kenan ba za a sake kalle ba kuma ta hawa sama insha Allah innahu alamun jahra wa ma <clears throat> da aka yi wannan aka gama shawara a ƙarshe aka sake cewa an bani zaɓi ni kuma na kiyar gane ce ni da sai an zaɓa abin da ya sa waɗannan tsoronin duka su kowace tana da muhimmancinta idan muka ɗauka. Suratu Maryam ita suratu Yusuf muhimmancinta shine za ta karantar da mu abubuwa da yawa na rayuwa gaba ɗaya. Tarbiyar mace da kuma tarbiyar ɗa namiji. da kuma yadda ake iya fuskantar matsaloli na cikin iyali tsakanin ƴaƴa da kuma yadda iyaye ya kamata su kula da zama da rayuwa a ƴaƴansu da kuma yadda muhimmancin haƙuri yake a rayuwa <coughs> suratu maryam ita kuma za ta mai da hankali a kan maganar mace ne ita na na maryam ita ce mace da ta zama a tsakanin maza a cikin ma jerin annabawa Allah yake jera ta shi yasa Allah maɗaukakin sarki ke kawo sunanta idan ya jera tarihin annabawa ita kaɗai take da wannan inda ce ana iya yin annabi mace to lallai da na maryam ita za ta zama ba annabiya amma saboda Allah ya ce ma arsalna min qablika illa rijalan ba a yin annabi sai namiji to amma kuma ita sai zama Allah ya bata albarkar da ta haifi ɗaya daga cikin annabawan da suke jagoranci cikin ulul azmi min rusul annabi isa an maryama alaihi salam sa'annan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata waɗanda suka kai matsayi na kololuwa na na maryam da na na khadija da na na fatima waɗannan su ne waɗanda <coughs> kuma na na asiya imra'atu fir'aun yace walam yablugh minan nisa'i illa arba ba mata da suka kai kamar guda hudu sai kawo na Aisha ta zama su biyar wa fadlu Aisha ta ala sa'irin nisa ka fadlu saridi ala sa'irin qa'a na na Maryam galibin ana je da irin waɗannan ana sata a gaba ne saboda Allah ya ce inda Allah hasafa ki Allah ne ya ɗaukake ki wa qaharaki Allah ne ya tsarkake ki wa safaki ala nisa'il alamin kuma Allah ya zaɓe ki ya ɗaukake ki a cikin matan duniya kasancewar rayuwarka akwai darasin mai yawa ga mata muka ce tara da muhimmanci mu ɗauki wannan sura da babu surar da aka yi cikakken bayani a kanta mai yawa irin yadda aka yi a cikin suratu maryam kuma tun da ita ce kaɗai ma surar da aka ba wa sunan mace kuma tana tsakiyar alƙur'ani kuma ba ta da tsayi da yawa sai da za mu iya ɗaukanta zuwa wani lokaci ba da daɗewa ba mu gama sannan kuma zai zama darasi ne ga mata da kan mahaifiyarta ya aka yi aka haife ta yadda zai zama darasi ga waɗanda suke a neman haifuwar ƴaƴa masu albarka waɗansu irin addu'o'i waɗansu irin matakai ake yi domin a samu 'ya'ya masu albarka a yi koyi da irin yadda mahaifiyarta wato matar imran da yi har Allah ya ta same ta da kuran dai da yawa sannan muka ce kuma a ƙasa idan muka ɗauko daga suratun na waɗannan surori kullum ana ce mana mu riƙa karanta su za su taimake mu wajen tafsirin su wajen fahimtar ma'anar kullum da suke karantawa me ma'anar mai abin da kake karantawa sannan za mu ji fa'idoji kan. yadda waɗannan surori suke da tasiri wajen kariya ga mutum musamman kuma yadda wannan zamani namu sihirce-sihirce abokanci da kuma tsubbace-tsubbace suka yawa a cikin al'umma ta yaya za ka iya samun kariya daga su ta hanyar matsalewa waɗannan surori da kan suratun nas suratul iklas zuwa sama <clears throat> sannan kuma da za mu ji labari mai ban tausayi akan yadda annabi sallallahu alaihi sallama sha fama da cuta ta sihiri da tammu da aka yi masa wanda waɗannan surorin suka zama masa magani sannan kuma <clears throat> za mu ji kuma yadda matan da suka fi kowa ga wurta wajen tsiyaya rayuwarsu ta ƙari a cikin tabbata da abi lahadin wasaf mu ji tarihin ummu jamil wadda ita ce matar abu lahab wa mra'atuhu hammalat to amma waɗannan surorin na ƙasa sannan su daɗin su shi kullum za a ɗauki sura ɗaya ne sai an gama ta sai mu ji komai a cikin ta na fa'idoji sannan kuma da aliya ta su waɗannan ƙananan surorin kowace sura an zo sai mun koyar da yadda za a karanta kowa ma ta karanta a yi tare sai ya zama ko a yi suratul fatiha alarama ma yana karanta kuna amsawa sai kowa ta iya karatun kafin a yi tafsir daga makarantar ƙur'ani ce ko makarantar tafsiri ne irin yadda da muka yi tafsirin surorin a farko a gwallaga haka da muka yi daga farko ana karantawa kuma a zo a yi shi waɗannan zaɓi guda uku sai na ce idan na zo zan tambaye ku wacce za ku zaɓa to ina ciki akan zan ba ku zaɓi kawai sai na tashi da safe na ji cewa na riga na zaɓa kuma zaɓar da na yi ɗin kawai sai na ce surprise zan yi muku ni ma irin yadda kuka yi mun surprise ɗin eh. na samo satar amsa ne wurin amir da ya ce mun da suka waya da ita mami da ya gaya masa suratu maryam za a yi ko kuma suratu maryam ya ga cewa na fi kiranta hawa sai ta ce kash ita dai ta fito da kayan aka yi Allah da tsayar zamu za ka suratu Yusuf za mu ɗauka abin da ya sa zaɓi suratu Yusuf gaskiya cikin waɗannan surori duka babu wata sura da take da cike da darusa da suka fi dacewa da wannan majalisin sama da suratu Yusuf sannan kuma mun yi tafsirin suratu yusuf shekaru kaɗan da suka wuce amma babu wata sura da ta tasiri wurin mutane wajen yawan neman karatunta kamar suratu yusuf sannan kuma suna kullum ci gaba muke yi da bincike da karatu ina gani kamar tafsirin da na yi nima bai ishe ni ba akwai abubuwa da yawa na fa'idoji da ban faɗa ba a can yanzu nake neman inda zan faɗe su sa'annan kuma <clears throat> a ni ma za ta zama mun sauki ba sai na yi mata sabon dogon bincike ba da binciken da na yi a kanta a wancan zai iya mun amfani daga cikin abin da yanzu zan yi to amma Allah kaɗai ya san wannan sura in aka fara shi za a gama sai mai tsawon rai gaskiya saboda irin tsarin karatun da muke a nan ba irin tsarin karatun maza ba ne nan muna jan bayani sosai daidai da kwakwalen masu sauraron karatu don haka in Allah ya so za mu yi suratun yusuf a cikin wannan sura za mu ji abubuwa ne da yawa ce duka rayuwa ne gaba ɗaya musamman kuma rayuwar family wanda zai koya mana yadda ake zamantakewa a cikin iyalai sannan an fita daga cikin gida zai karantar da mu yadda ake tattalin arziki sannan an fita tsari kuma zai karantar da mu yadda ake rayuwar siyasa da mulki saboda cikin suratu yusuf akwai duka social life tun daga kan yadda asalin annabi yusuf da iyayensa da yan uwansa economic life kuma yadda annabi yusuf ya yi tasiri a ƙasar masar bayan ya zama minista na harkar tattalin arziki sannan a sama kuma bayan annabi yusuf ya zama prime minister ya ya gudanar da mulki ya kuma ya jagoranci mutane sannan abin da ya fi komi kuma shine rayuwar annabta ta addini wanda take tasiri a kan mutum idan yana da mulki ko yana da matsayi ko a sama ko a ƙasa <clears throat> saboda haka dai muna roƙon Allah albarkace mu da albarkar suratu Yusuf <laughs> Allah ramma Yazid Ibrahim Sambo shi zai rika da yi mana rikon karatu kamar yadda yake yi a ɓangaren maza. Don haka, a mana karatu daga farkon su Yesu kai ta yi, illa sha Allah. Sai ku buɗe Alƙur'ani kuna sauraro. Na.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 آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم عليم إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا وتكونوا من بعده قوما صالحين الدين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأنسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون والحمد لله بارك الله فيك wannan sura da kuka ji ita ce suratu yusuf wannan sura an sa mata suna suratu yusuf saboda asalin surar babban abin da take dauke da shi shine darasi akan rayuwar yusuf yusuf wani ne cikin annabawan allah masu daraja wanda darajarta ta kai yadda har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka tambaye shi aka ce da shi wane ne mai daraja wanda ya fi kowa daraja sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce yusuf alaihi salam shi ne mai daraja ɗan mai daraja ɗan mai daraja ɗan mai daraja shi annabi mahaifinsa yaqubu annabi kakansa a annabi kakansa ibrahimu annabi kuma manzon Allah kuma khalilur rahman shine wanda yake kowa a duniya asali babu wani mutum a duniya da yake da asali irin na annabi babu wani asali da ya wuce a ce yau kai ɗan gidan annabawa ne kuma shi bayan ya zama ɗan gidan annabawa kuma shi ma sai zama shine annabi <clears throat> wannan sunan nasa na yusuf waɗansu malamai suka ce suna ne da aka yi ishtikakinsa daga yuki al'asab a larabci ne regret an sa wannan sunan ne daga al'asar sai zama yuki wato wanda yake sa ka yi da na sani wanda a sanadiyarsa zai iya sa ka duk abin da ka masa ba daidai ba shi ba zai yi dana sani ba sai dai kai kai dana sani shi ne ma'anar yuƙi waɗansu kuma suka ce suna ne da yaren ibraniyanci za ka ba zai zama fasararsa kamar yadda za a fassara da larabci ba shi yasa ba za a ce yuƙi ba sai dai yusuf kuma wannan sura suratu yusuf sura ce da aka saukar da ita a makka gaba ɗayanta suka ce da nadiyar saukarta <clears throat> shi ne mutanen wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama na farko waɗanda ake zaune da su a makka suka zo suka ce ya rasulullah muna ta jin kana ta karantar da mu amma muna son abin da zai kwantar mana da hankali na tarihi ko za ka ɗan ba mu wani labari lau kasasta alaina kisa ina ma da za ka mana tarihi saboda yadda zuciyar mutum take son labari na abin da ya faru a baya sun sun zo wurinsa akan shi ne ya gaya musu wani labari wanda Allah ya sanar da shi shi ne Allah ya karɓa sun ce wannan labarin yana da muhimmanci shi da kansa ne zai bayar sai ɗauko labari cikin labarai mafiya ban al'ajabi a tarihin duniya shi ne tarihin annabi yusuf shi yasa Allah a cike ce nahnu naqussu alayka mu ne zamu baka kisa da kanmu ahsan al-qasas kisa da tafi kowace bima auhayna ilayka hadha al-qur'an ta hanyar wahayin da muka maka na wannan alkur'ani wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin duk da cewa kafin wahayin alkur'ani baka sani ba shi yasa Allah ya bada labarin da abu wanda ya san wannan labari sai Allah kadai kuma inda ba don Allah ne ya bada wannan labarin ba <clears throat> da labarin ya tafi kenan kamar yadda labarai na mamaki sun faru a duniya da yawa a tarihi amma ba dole bane dukansu tarihi ya rubuta su sannan kuma a cikin wannan sura za mu ji irin yadda Allah ya tabbatar da wannan maganar ta cewa zai bada da labari ne na ahadin qasas shi yasa ko alqur'ani take karantawa kake jin tarihin waɗansu annabawa ba zai kai irin yadda kake ji a cikin suratul yusuf ba a cikin wannan sura ne aka ba da labari tun daga farko yarantar mutum har zuwa mutuwarsa tawaffani Musulman, wa alfikini bi salihin sana ka faɗi yadda ya yaranta yadda ya samarkata, yadda ya akan kujerar mulki da kuma yadda ya ƙare har zuwa ƙarshen rayuwarsa sannan kuma a cikin wannan sura ne Allah maɗaukacin sarki ya nuna bambanci da yadda ya saba ba da labari waɗansu zurori galibin labaran da Allah yake bayarwa za ka ɗebo a nan ka ɗebo a nan ka ɗebo a nan ne saboda in ana wa'azi a nan sai a ɗebo abin da shafi wa'azin a cikin tarihin wani cikin annabawa sai a gusura. kuma je can gaba sai a sake ɗauko abin da ya shafi wannan wa'azin sai a faɗa a cikin tarihin wannan annabin sai zama ba za ka iya compiling tarihin ba sai ka zaga cikin alkur'ani saboda ba manufar alkur'ani shine tarihin ba a darussan da ke cikin tarihi amma ita wannan manufar alkur'ani shine a yi labarin shi da kansa to shi yasa ba wata sura da aka ɗauka ka ce kam akan annabi ɗaya tun daga farko har ƙarshe sai suratu yusuf shi kadai ne aka yi labarinsa a wuri ɗaya kuma cikakken labari daga farko har ƙarshe shi yasa wannan sunar aka yi ta maimaita sunansa ba a sake faɗansa ba a cikin alƙur'ani sai sau biyu kaɗai ɗaya a cikin suratul an'am ɗaya a cikin suratul mu'min wannan sura kaɗai da aka faɗi sunansa in ban da nan wurin abin da aka sake faɗan sunansa wannan surar ita ce sura ta goma sha biyu daga farkon alƙur'ani a jere bayan suratul fatiha suratul baqara suratul ali imran suratul nisa suratul ma'ida suratul Al'am, suratul araf suratul tauba suratul anfal suratul tauba suratul yunus suratul hud ita ta goma sha biyu tana da aya ɗari da goma sha ɗaya ne kuma dukkan ƙura'u sun yi ijima'i a kan ayoyinta ta ɗari da goma sha ɗaya daidai ana samun surori ake samun saɓani akan adadin ayoyin saboda inda wannan ya tsaya ya datse aya wani shi ko bai tsaya ba to amma ita wannan ba saɓani duka aya ɗari ne da goma sha ɗaya kuma tana da kalmomi dubu ɗaya da ɗari bakwai da saba'in da shida tana da haruka kuma dubu bakwai da ɗari shida da saba'in da shida dubu bakwai da ɗari ɗaya da saba'in da shida wannan sura suratu yusuf za ta karantar da mu abubuwa da yawa tana da waɗansu hasa'is da waɗansu surori ba sa da shi ita ce kaɗai sura a alƙur'ani da take da ayoyi har sama da ɗari amma a cikinta ba ambaci aljanna ba kuma ba ambaci wuta ba saboda labarin kawai ake so a yi akwai magana akan tashin kiyama amma ba a faɗi wuta ba a faɗi aljanna ba duk ne ba wata sura da za ta yi irin wannan yawan ko ba a yi magana akan wuta da aljanna ba ita kaɗai sannan kuma ita ce surar da take da waɗansu kalmomi da ba a saba jin su ba a cikin alkur'ani a wurin tsaye a cikin ta kaɗai irin kalmomi da larabawan can bayan suke amfani da su mu mun saba da in abu ya dame ka za a ce subhanallah to amma a cikin ta sai a ji hasha lillah babu ko ina sai a cikin alqur'ani idan abu yana ana so ya bayyana hatta ya bayyana laka amma ita sai a ce ana haq hasal haqu kalmar aljub wa alquhu fi ghayabatil jub wannan duk kalmomi ne da babu su a cikin alqur'ani sai anan kadai sannan kuma a cikin wannan sura za mu je da Allah ya jera labari mataki bayan mataki yadda Allah maɗaukakin sarki ya fara buɗe surar da yabon alƙur'ani da yawa alƙur'ani kirari inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun sannan ya kare kuma da sake jingina wa alqur'ani laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yufara wannan ba labari kirkirarre bane labari ne na gaskiya zaka da Allah zai fara sai da yace alqur'ani ne mai ban mamaki kuma alqur'ani ne mai cika da hikima kuma alƙur'ani ne mai magana da masu hankali kuma alƙur'ani ne da larabe shi kuma Allah yake zai ba da labarin da ya fi kowane labari kyau da ya gama kuma sai ce to akwai abin ɗaukar darasi na zamantakewar rayuwa da duk masu hankali can ya ce la'allakum ta'qilun yi hankali can kuma sai ce wuli ulil alba waɗanda hankalin ya same su har ya musu amfani sannan kuma za mu je da a cikin wannan sura Allah ya fara da ɗauko labarin annabi Yusuf tun yana ɗan ƙarami yadda ya yi mafarki wannan sura za ka karantar da mu da kowace sura alƙur'ani yadda mafarki yake da muhimmanci a rayuwar mutum sai ka ce kamar duk rayuwar mu dama fasarar mafarki ne idan ba ku fahimta ba galibin mu abinda duk muke a rayuwar nan ko mu ko wani an taɓa yin mafarkinsa to duk abin da galibin ɗan adam zai yi to idan Allah ya so yakan nuna wannan abin ya nuna samfoti wanda zai gane ya gane wanda ba zai gane ba haka labarin zai kare amma dukkan mu ta ko iyayenmu kafin su haife mu ko mu kafin su haifi iyayenmu ko mu kanmu ko wani cikin wanda muke zaune tare duk abin da yake faruwa da mu Allah ya kan nuna tun kafin ya faru wannan sura sai tana nuna maka kamar dama asalin rayuwa fassara mafarki ce saboda duk abin da kaga ya same ka don ya nuna maka cewa dama Allah ya rubuta shi a record ba sabon abu ne kawai sai ya faru Allah ya gani ba a'a dama yana nan a wurin Allah sai Allah ya nuna alamar kun ku gani in akwai wanda zai gane zai ya gane shi yasa a cikin wannan sura za mu je a farko annabi yusuf da ya mafarki ya zai gaya wa baban sai ce ga abin da na yi mafarki ce kaga wannan ya ce to kaza da ka yi tabi ka rabbuka wannan fassarar mafarkin shine za ka zama wani a duniyar nan kuma Allah zai baka ilimin da kai ma za ka rinka fassara mafarkin wani kuma kai ne za ka gaje ne har ya zama kakanninmu na baya kama a tammaha ala abawai kamin kabbu ibrahim wa isaac kai ne za ka zama cikamakin wannan tun fassara wannan mafarki da ƴaƴansa suka zo suna gaya masa ɗansa ya mutu ya yadda da yadda ba ko da ya san fasara mafarki gaskiya ne kawai ya san wannan abun sai ya faru ko yana da rai ko baya da rai shi da suka zo suka ce da shi ɗanka kura ta cinye shi ce a balta walat lakum anfusukum kun wani abu ya faru ranku yana ta muku wani abu ko kuna gaya mu. amma maganar rana ya mutu ba zai yiwu ba saboda mafarki baya karya sai dai mai mafarkin ya yi ƙarya na so ku gane tasirin da ƙarfi da mafarki yake da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wahayi kansa in ka kasa shi mafarki kamar wani bangare ne daga cikin bangaren gaskiyar wahayi yadda ka san wahayi in Allah ya yi ba ƙarya a ciki dole sai an yi to haka in aka yi mafarki idan aka fassara shi daidai to tabbas ne ya faru saboda abin da zai faru ne a gaba sai Allah ya buɗe labari ta yaya Allah kuma zai rubuta abu tun da zai faru ka ce wai akwai abin da zai hana shi zuwa ba zai yi ba sai dai in ba daidai aka fassara mafarkin ba ko kuma mafarkin wanda ya faɗa ba gaskiya ya faɗa ba amma in ya zama mafarki na gaskiya kuma aka samu wanda ya iya ya fassara fassara ta gaskiya tabbatai sai abin ya faru to shi yasa farkon labarin mafarki ne kuma ƙarshen labarin ma mafarki ne Allah ya nuna mana wannan ne don ka gane kamar yadda muka ce tasirin mafarki kuma yadda muhimmancin ilimin tasirin mafarki yake da shi a addini shi yasa ya ce Allah zai zaɓe ka kuma Allah zai baka ilimin sanin fassarar mafarki shi kuma kan bai gano wannan fassarar mafarkin ba ban ya ga masa ba sai da aka je can ƙarshen labarin yau ga shi ga babar, ga yaran sai ga shi dukkansu wa da kun sujjada sun faɗi sun masa sujjada yace hadha ta'wilu ru'yaya min qablu Baba yanzu ne na gano fassarar mafarkin nan nawa dama ta ce mun zan zamo ashe gashi na zamo din wannan fa bayan shekaru da yawa ne yaro ya yi mafarki sun ce yana ɗan shekara tara ne yanzu kuma an ce ya wuce ma shekara hamsin yanzu sun zo an yi wajen shekara arba'in tsakani shi ne ce yau ka ga ga fassarar mafarkin nan tun da shi yasa farkon ta mafarki ƙarshen ta ma mafarki sannan tsakiyarta kuma mafarki a sanadiyar mafarki ita annabi yusuf ya zama minista ya zama prime minister saboda wannan ilimin da Allah ya bashi ya shiga cikin kurkuku sai duk wanda da mafarki a cikin fursunoni su da fassara masa sai labari ya yaɗu a tsakanin su cewa akwai wani da yake da baiwar fassarar mafarki wannan ya sa ɗaya daga cikin fursunoni ya fita sai sarki kuma sai mafarki kamar a ce shugaban ƙasa sai mafarki kuma mafarki kuma akwai mafarkin da zaka yi wanda zaka ji a jikinka cewa wannan da gaske ne ba na wasa bane kan ka tashi a bacci ka san wannan ba tatsuniya bane to sai tashi da wani irin mafarki da ya yi wanda ya ɗaga masa hankali ya ce a nemo masa a cikin karan mafarki aka nemo ƙwararru waɗanda su fassararsu ta mafarki ba irin daga hasken wahayi na ilimin addini suke yi ba na ilimi ne na rubutun wato abajada wanda za a ce a gargajiyance yanzu in ka ga kaza kaza ne to da aka gaya musu wannan suke suka abzatu ahla wannan shirin mafarki ne ba da fassara saboda a irin iliminsu. su ya za a yi a ce mutum ya ga shanu guda bakwai sannan ya ga waɗansu shanun guda bakwai a gefe waɗannan shanu guda bakwai ɗin masu kiba ne masu mai waɗannan kuma ƙeƙasassu ne amma ƙeƙasassun suna cin masu mai ɗin sannan a can gefe kuma ga zangarniya ta shukar alkama su kuma guda bakwai waɗannan koraye masu kyau waɗannan kuma busassu ne fassarar wannan mafarkin ya ce shi sai an fassara masa duk malaman fassarar mafarki suka ce gaskiya wa ma nahnu bi ta'wil al-ahlam bi alimi mu ba mu san irin wannan fassarar ba saboda su in aka yi wa sarki karya aka zo aka gane hukuncin ka ba zai kyau ba za ka kawo kowa sai ya salo da yake shi ba zai iya ba to sanadiyar fassarar mafarki ya sa aka ce a je a ɗauko fursunan nan da yake iya fassarar mafarki aka kawo shi gaban sarki sarki yana gama faɗan yana gama faɗan mafarki kawai sai ya kama mai gaya masa duka fassarar mafarkin sai ji abin ya kwanta masa a rai kawai sai ce a ɗaga wannan fursunan daga inda yake a kawo shi kusa da inda yake kan karagar mulki aka zo aka ajiye shi ya ce da shi inna kal yau mana daina makilun abu daga kan wannan dalilin mafarkin ya zo masa sanadiyar aka ce masa a cikin gwamnati ka faɗi me kake so yace a bashi ministan albarkatun ƙasa duk abin da za a yi a ƙasa da noma da ma'adinai da duk abin da daga ƙasa ake ciro shi sai zama shine ministan ruwa da ake cirowa daga ƙasa shine ministan tsoro da za a shuka daga ƙasa shine ministan kayan abinci da ake samu a ƙasa shine ministan ma'adinai da za a haƙo daga ƙasa duk abin da ya shafi albarkatun ƙasa a bashi na ƙasar masar gaba ɗaya kuma aka ba shi sanadiyar ne mafarki shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na na Aisha ta ce farkon abin da ya fara nuna mata alamomin zama annabi mafarki ne in yi mafarki sai ga abun ya tabbata kai ka ce idan aka yi wayewar gari ka san ba a ciki ba yadda za a aikata shi ka ga gari ya waye sai a ce ƙarya ne ai dare ne in dai gari ya waye gari ya waye yadda ka san gari waye ya zama gaskiya a wurin kowa ba wanda zai ce ana mana barazana ana nuna mana gari waye alhali gari bai waye ba za a iya muku barazana a kunna muku fitila amma ba za a iya muku barazana a nuna muku rana a ce ta fito kuma ka ce ba gaskiya ba ne to sai ta ce yadda kaga wannan haka abuwa suke faruwa in ya gani sai ji yadda ji a ransa kamar haka ne sai ga abin ya faru haka wannan shine alamomi na annabta jalibin annaba kuma da haka suke farawa to kaga sai ya nuna maka muhimmancin mu yanzu muna ta mafarki yana ta tafiya ba mu san a ciki ba wani mafarki yana baka labarin lokacin da zaka mutu amma ba za ka taɓa ganewa ba amma akwai wanda shi in ka kai masa zai gane wani mafarki kama zai nuna maka wuta za ka wani mafarkin zai nuna maka aljanna za ka wani mafarkin mai albarka sai ka gama zan Allah Allah da su ka gaske ne shi din za ka gani sai Allah ya gada ma sai nuna maka wani mafarkin kuma sai nuna maka sheda kuma da gaske shi za ka gani saboda haka gwargwadon yadda kake gwargwadon irin mafarki da za ka saboda haka wannan sura babu wata sura da ta nuna tasirin mafarki kamar wannan sura to mafarki ne hawa hawa hawa mafarkin shi kanka annabi Yusuf sai kuma <clears throat> mafarkin sarki sai kuma mafarkin fursunoni talakawa sai kuma mafarkin shi kanka annabi Yaqub da ya fassara da yake ni la ajidu riha ba bayan shi kai shekaru ba. ko ana magana akan an manta da annabi yusuf tun yaushe ce ni ina jin kamshin yusuf saboda ya gani a mafarki cewa ɗansa yana da rai kuma ya tabbatar mafarkin da ɗansa a da gaskiya ne ba zai taɓa a ake ɗansa ya mutu ba sai ya ga wannan wa da ya ji tabi karabbukan kuma tun da ya zo ya gaya wa uban uban ya fassara to akwai alamu akan idonsa za a yi wannan abu za ka ya san kafin ya mutu sai wannan abun ya tabbata shi sa yake wa yaran kuma kuna shirmen ku ne ni na san ne abin da ku ba ku sani ba inni a'lamu min Allah ma la ta'lamu to sannan kuma wannan sura yana daga cikin abu mai muhimmanci da za ta karantar da mu shine yadda shetan yake da tsananin gaba da mu saboda tun daga farkon labarin nan har zuwa ƙarshe aiki ne na sharrin shekar shi yasa a farko farko baban ya ce da shi karka ba da labarin wannan ga ɗan uwanka fa yaki dula ka kai da saboda inna shaifa akwai shaitan lokacin da za ka zo kana ba da wannan labarin nan. shi ɗan zai sanya wani abu kuma ni na gano wannan maganar babba ce wannan ya nuna cewa haiwar fassarar mafarkin gadon gidan ne gaba ɗaya ƴaƴan masu suna iyawa saboda in ya zo ya faɗa musu ya yi wannan mafarkin ba su gane zai samu ɗaukaka ne zai fi su shi ta yace su taqsu suru'iyaka ai bai gaya masa fassarar ce karka gaya musu fassarar bai ce mafarkin ba karka gaya musu suna da ilimin da za su gane kuma suka gane ba za su barka ba sai ce inna shaytana lil insani aduwwun mubin kuma haka aka yi shaytan din nan sai da yayi abin da yi ashe ana faɗan magana ma suna ji maka shi yasa a ƙarshe nace min ba'di an nazaga shaytanu bayni wa bayna ikhwati shaytan ya shiga tsakanina da yan uwana ashe shaytan din ne duk yayi duk wannan wahalar da annabi Yusuf ya sha shaytan Lakarba karba mu da ne shaitan Allah nuna mana gobe abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh